أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين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 a wannan daren na juma'a dare na 26 ga watan safar hijira ta ma'aiki na da shekara 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan takwas miladiya na da shekara 2024 ci gaba da karatunmu Na القول Mufid, ala كتاب Tauhid. na shehu malami Muhammad bin Salih al-Uthaymin Ubangiji ta'ala yi shi kansa ya masa gafara. Sharhi da yama littafin babban malami Muhammad bin Abdulwahab Allah ta'ala ya masa gafara mai suna kitabu tauhid. Muna kitabu tauhid a makon da ya gabata mun karanta hadisin mu'az dan jabal wanda zan so malai ya sake karantawa ya so mu dora tafaddal قال ابن مسعود رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل عن معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين malam yace wa anbadin radiyallahu anhu qala daga mu'an ubangiji ta'ala shi kara masa yarda ya ce kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ala himari na kasance radifi din annabi sallallahu alaihi wa sallama bisa kan jaki wato annabi alaihi salatu wa salam ya goye shi bisa kan jaki faƙala li sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce min ya mu'azu ya kai mu'azu a tadari ma haƙƙullahi alal ibad ko ka san me haƙƙin Allah akan bayi wa ma haƙƙun ibadi alallah kuma me haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah ƙultu mu'azu ya ce sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi kowa sani qala sai manzo alaihi salatu wassalam yace haqqullahi 'alal ibad haƙƙin Allah bisa kan bayi shine an ya'buduhu su bautata masa shi kaɗai wala yushriku bihi shay'an kada su yi masa shirka da komai wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah ne Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a Allah ba zai azabtar da wanda bai masa shirka da komai ba qultu mu'azu yace sai nace ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afala ubashirun nas ba zai wa mutane albishiri ba in ba su labarin da ke faranta musu rai ƙala sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce latu tubashshiruhum kada ka yi musu albishir fayyattakilu ballantana su dogara a kan wannan hadisi su ƙi yin aiki akhrajahu fi sahihain abin nufi al-bukhari da muslim suka fi da wannan hadisi a cikin ingantattun littattafansu mun ɗauko bayanin muhammad bin salih al-uthaymin har ya zuwa ga inda shi mu'azu ɗan jabal ya ce allahu wa rasuluhu a'lam yanzu za mu saurari bayanin da yi bisa ansa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya baima mu'azu bin jabal manzo alaihi salatu Salam ya ce wato haƙƙullahi alal an ya abuduhu wa la yushriku bihi shai'a. haƙƙin da Allah yake da shi kan bayi shine su bayi su bautata masa shi kaɗe, kada su yi masa shirka da komai kada su haɗa Allah da wani a lokacin da suke gabatar da ibada kowace irin ibada ce dole su ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala da ita shi ne mala ya ce wa ƙauluhu ya abuduhu ai ya ta zallalu lahu bi ta'a mana su bai su kankan da kai ma Allah ta hanyar ɗa'a ƙauluhu faɗinsa wala yushriku bihi shai'a kada su yi masa shirka da komai ai fi ibadatihi wa ma yaftasu bihi a cikin ibadar Allah da abin da ya 'Bance shi kada su yadda su haɗa Allah da wani duk abin da yake ibada ce ibada kuma ibnu taymiya fassara mana da cewa shine duk abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi wanda ya turo annabawansa suka karanta sawawun abin magana ne ko aiki wanda ya bayyana ko yana koye wannan shi na abin da ake kira ibada Don haka mutum ya ƙanƙan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da ya tabbata ibada ne lokacin da shi ya aiwatar don haka ko abin da ya 'Bance sa sunayensa da siffofinsa Allah ta'ala yana da sunaye yana da siffofi mafiya cika da kamana, shi Allah ta'ala laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir lokacin da ka ɗauki suna na Allah subhanahu wa ta'ala ka raɗa ma wani bawa to a nan ka yi shirka saboda sunan Allah ya ce bance shi ne shi kaɗai haka siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta ce bance shi ne shi kaɗai baya halatta a haɗa Allah da wani cikin wata siffa tasa ko cikin wani suna nasa ko da siffar a ta yi haɗaka ta fuskan suna da siffa da wani bawa daga cikin bayinsa yake da ita Allah ta'ala yana shi mutane muna ci amma shin mu ya dace mu gurgudun rauninmu da yanda Allah ta'ala halice mu shin Allah subhanahu Ta'ala kuma ya dace sa gurgudun kamalansa da cikansa don haka shin Allah daban shin bawan Allah kuma daban ko da duka suna ansu suna shi amma na Allah daban na bawa kuma daban ina fata muna ganewa don haka ibada shine a ɗayyanta Allah subhanahu wata'ala ba tare da an sa masa kishiya ba cikin abin da ya dace sa sawa'un ibada ce tsawon wata siffa ce da ta ɓance sa subhanahu wata'ala malam ya ce wa shay'an faɗinsa shay'an nakiratun fi siyakin nafi annafiyu anan shine la kagala korewa ne da ya ce shay'an a siyakin korewa shine ne ce fata ummu kullu shay'in don haka an kore kowane irin abu ne ba za a haɗa shi da Allah ba in baka gane ba sai ya ce la rasulan wala malakan wala waliyan wala gairahu wannan ɗin da ba za a haɗa shi da Allah ba ko da manzo ne ko mala'ika ne ko waliyi ne daga cikin auliyawo ko waninsu babu wanda ya dace a haɗa shi da Allah ta fuskar ibada ko a daidaita shi da Allah ta fuskar wani abin da ya banci Allah shi kaɗi wanda ya fi kowa daraja daga cikin bayin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama to ko annabi ba za ka daidaita shi da Allah ba shi yasa na sha gaya mana hadisin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi lokacin da wani sahabi ya ce ma sha Allahu wa abinda Allah ya so kuma kai ka so annabi ya yi hushi ya ɓata rai ya ce wato a ja'alta ne lillahi niddan ƙul ma sha Allahu wahdahu yanzu ni za ka sanya tsara ga Allah ka sanya ni daidai da Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya kamata ga ce abinda Allah kaɗai ya so mazan Allah ma ba za a haɗa shi da Allah ina shi muna gane shi yasa malam ya ce la rasulan wala malakan wala waliyan wala gairahu annabin Allah bawan Allah ne shine wanda fi kowa tuƙe daraja na ubudiyya shi yasa a makamasu daban-daban ubangiji ta'ala wasu shi da cewa shi abdu ne a gurin saukar masa da alkur'ani an ambace su da suna abdu a wurin isra'i da mi'raji an ambace su da suna abdu a wurin tsayar da sallah an ambace su da suna abdu a wurin tsayawa dan bautar Allah an ambace su da suna abdu dan haka manzon Allah bai ki ya zamanto bawan Allah ina shi mun gani shi yasa yace la tatruni kama aturatin nasara ibn maryam ku inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku ketare min iyaka wato ku zuga ni irin yanda nasara suka zuga annabi isa dan maryam suka ƙetare iyaka hatta wato ta yadda suka bai suka ba su haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad alaihi salatu wasallam ce ni ka ku yi mini haka ni kawai bawa ne abinda na fi son ku faɗa game da ni Abdullahi wa rasulu ku ce bawan Allah kuma manzansa ashe idan ka tsaya kan manzan Allah bawan Allah ne kuma manzan Allah ne ka tsaya inda annabi ya ajiye ka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ƙauluhu faɗinsa wa haƙƙul ibadi Allah haƙƙin bayi kan Allah in bayi sun tsayar da tauhidi bil muƙabil me su kuma suke da shi daga wurin Allah mun gabatar da bayanin cewa ba bayi suka wajabta wa Allah ba a Allah shine wanda ya tilasta wa kansa cewa haka ɗin ne ce ma bayi in su bayi sun tsaya akan tauhidi don haka wa haƙƙul ibadi alallah haƙƙin bayi akan Allah shine Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'a shine Allah ta'ala ba zai azabtar da wanda bai masa shirka da komai ba in dai har mutum ya rayu akan tauhidi ya mutu yana muwahidi duk laifin da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala to ana sa ran kan ya bar duniya tauhidinsa ya goge laifin ya zo kiyama yana da rabo na shiga aljanna Allah ba mu ce masa azaba ba in ko ya zo da tauhidi amma tauhidi ya nakashi tauhidin bai lalace ba gaba ɗaya ba amma dai ya zo da shi gurgu ne to ubangiji ta Ala ganin damansa ya yafe masa farfashiyan kiyama ya shigar da shi aljanna ganin damansa ya azabtar da shi a cikin wuta gwargwadon laifin da ya so da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala daga baya kuma a wanke shi daga wato barbadin wutar ya so a shigar da shi aljanna kaga dai ya samu rabu don haka haƙƙin da su bayi ke da shi akan Allah in sun tsayar da tauhidi Allah yu azziba man la yushrik bihi shay'a shine malam yace wa hadha al wannan haƙƙin tafaddala Allah bihi ala ibadihi falala ce ubangije ta'ala yau mabayinsa walam yujibuhu alaihi ahadun babu wani wanda ya wajibta wannan haƙƙin a kansa jalla wa'ala wala ta zunnu malam yace kada ka zaci anna qawluhu cewa faɗinsa man la yushrik bihi shay'a wanda bai masa shirka da komai ba annahu mujarradun anil ibada wato mujarradi ne ga ibada wato da manzo alaihi salatu wassalam yazo wannan gaba ke ce haƙƙin da bayi suke da shi ga Allah Allah azziba, Allah ba shi azaba ba ga wanda bai masa shirka da komai ba anan bai ambaci ibada ba bai ce ba Allah yu'azziba man man ya abuduhu wa lam yushrik bihi shay'a kawai shi iktifai akan man lam yushrik bihi shay'a wanda bai masa shirka da komai ba to shine malam yace kada ka zace ambaton kin yin shirka ya kore tsayar da ibada li'anna taqdira saboda yanda zaka kaddara zancen man ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a Allah ba shi azaba ba ma wanda ya bauta masa bai masa shirka da komai ba haka hakika ne zancen yake walam yazuku qawluhu amma annabi bai ambaci fadin sa man ya abuduhu ba li'annahu mafhumun min qawlihi wa haqqul ibadi saboda ana fahimta a cikin fahid wato faɗinsa haƙƙin da bayi suke da shi wa man kana wasfuhul ubudiyya fala budda an yakuna abidan duk da wanda aka wasafta shi da bauta aka ce abdu to babu kawa shi dai ya zama to yana bautar Allah dan ba za ka zama to abdul lillahi ba sai in ka wasaftu da siffa ta ubudiyya wato kana mai bauta ma Allah subhanahu wataala wa man lam ya'bud Allah wa lam yushrik bihi hal yu'adhab malan ya bishirar da tambaya wanda ya rayu a rayuwansa bai bauta wa Allah ba kuma bai shirka ba dan akwai waɗannan mutane waɗanda ke cewa su basu da addini ba su gargajiya ba sa bautan turo ba kirista ba ne ba ba yahudawa ba ne ba ba musulmi a shi bai ma yadda da addini ba kenan bai yarda da samuwar Allah ba subhanahu wata'ala shin za masa azaba ai wannan shine awwalul mushrikina saboda shi bai yadda akwai Allah babu shirkan da ya kai wannan rai ina shi muna gane ba to shine malam yace hal yu'azzab irin wannan mutum idan ya mutu shin za a yi masa azaba aljawabu ansa ita ce na'am yu'azzab eh za a yi masa azaba li'anna al-kalama fihi hadfun saboda wannan magana da annabi ya ce mallaye shirik bihi shay'an akwai abin da aka shafi takdirinsa shine man ya abuduhu wa la shirik bihi shay'a wa yadullu li hadha amran malai shi ababe guda biyu suke gaskanta wannan magana al-awwal abu na farko qauluhu fadin sa haqqul ibadi haqqin bayi shine cewa man kana wasful ubudiyyata fala budda an yakuna abidan wanda duk aka wasafta shi da wato wato da bauta to dole ya zamanto mai bauta ne ga Allah subhanahu wa Ta'ala. A Sani abu na biyu anna hadha fi muqabili qawlihi wato annaha zafi fi muqabili qawlihi fi ma ta ƙaddama. wannan yana kalubalantan fadin sa cikin abin da ya gabata an ya duhu wa la ko bihi shay'a dan da yace haqqullahi alal ibad an ya duhu wa la ko bihi shay'a da ya zo faɗin haƙƙul ibada a Allah Allah yi azziba man la yi shirik bihi shai'a mun fahimci wato Allah yi azziba man ya abuduhu wa lam yi shirik bihi shai'a ina ji muna gane fa ulima annal muradu bi qawlihi to sai aka fahimci cewa muradinsa shine la shiriku bihi shai'a aifi da ibada ba su yi wa Allah shirka wato da komai a cikin ibada qawluhu fadinsa afala ubashirun nas shin bana yi wa mutane albishir ba in gaya musu wannan hadisin da ka karantar da ni don su ji daɗi in sa wato farin ciki a zukatan bayin Allah to shine mala yace takdirinsa shine a askutu fala ubashirun nas shin zan yi shirun ne yanzu ba zai wa mutane albishir ba abin da ya saka wannan magana saboda a hamza ce istifhamiyya wanda ke fa'idantar da tambaya fa'un kuma harafi ne na atofi, asali da shi ne a ce fa'ala ubashirun nas fa'ala ubashirun nas ba masu bada wani dalili shi aka gabatar da hamza istifamiya aka yi tawassati tsakanin hamza istifamiya da lam wato la annafiya da harafin atofi. to ne ma da ya kawo a askutu fala ubashirun nas yace wa mislu haza tarkib irin wannan tarkibi bi ma'ana alhamzatu summa harful atfi summa aljumla lil ulama li ulama'in nahwi fihi qawlan irin wannan tarkibin akawo hamza akawo harful atfi fa'un anan sa'anna akawo jumla malamai na da maganganu guda biyu alqawlul awwal magana ta farko anna bainal hamzati wa harfil atfi mahufan shine akwai wani abin da aka shafi tsakanin hamza istifhamiya da kuma harafi na al'aqaf yace yuqaddaru bima yunasibu al-maqam ana kaddara abin da ke dacewa da maqamin zance ne takdirin sa anan a askutu yanzu zan shurun fala an nas bai zai wa mutane bishara ba wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu annahu la shay'a mahzuf babu wani abin da aka shafi lakin huna taqdimun wa ta'khir shi dai akwai taqdimi da ta'khiri an gabatar da abin da ya kamata a jinkirta yanda zaka kaddara shine fa'ala ubashirun nas yace fal jumlatu ma'tufatun ala ma sabaka wa mawdi'ul fa sabiqun ala al hamza wurin da ya kamata fa'un ya tsaya shine yana gaba da hamza fal aslu asali shine a ce fa'ala ubashirun nas lakin shi lamma kana mislu haza tarkibi rakikan da ya zamanto irin wannan tartibi yana da rauni rakik bi ma'ana da'if wa hamzatul istifhami laha sadara hamza istifhamiya na daga cikin harufan da suke da haƙƙin a fara zance da su ba za a gabatar da magana ba a kansu Ya sa quddimat ala harfin atufi aka gabatar da hamza istifamiya akan harafin atufi wanda shi ne fa'un wa misalin haka Faɗin Allah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat afala A afalam yasiru fil ard ay asali shine a ce fa'ala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat fa'ala yubsirun fa'alam yasiru fil ard to amma wannan tarkibin malam ya ce yana da rauni kasancewa hamza yana da sadara cikin zance shi aka ce afala yanzuruna afala bi yubsiruna ya yasiru fil ard Allah ya samu gadi kuma Allah ya ba mu lada wal bisharatu cikin fadinsa afala ubashirun nas abinda ake nufi da bishara hiya al ikhbaru bima bima yasurru shine ka bada labarin abinda ke faranta rai labarin da shi sa mutum ya ji daɗi shi ake kira bishara ya ce wa qad tusta'malu fil ikhbari bima yadum wani lokaci akan yi amfani da lafazin bishara wurin ba da labarin da babu daɗi wa minhu qawluhu ta'ala fabashshirhum bi azabin alim ka musu albishir da azaba mai radadi kowa ya san azaba babu daɗin shi amma an yi amfani da lafazin albishir amma galibi dai bishara ana rufin abun da ke faranta rai shi yasa bahaushe in ka ce da shi albishirin kai ce maka goro dan da shi ne ake faranta rayukan mutane qauluhu fadinsa la tubashshiruhum bi ma'ana la tukhbiruhum kada ka ba su labari wala nahiya na anan ba nafiya bace ba nahiya ce ai la tubashshirhum ya karshen mudari shi ka ba sa jazama da sukuni la tubashshirhum kada ka musu albishir kada ka ba su labari wa ma'anar hadith ma'anar hadisin annallaha Allah ta'ala la yu'azzibu man la yushriku bihi shay'a ba shi azaba ba ga duk wanda bai masa shirka da komai ba wa annal ma'asi kuma lalle sako da bawa shi aikata takunu magfuratan bi tahqiqi tauhid za su zamanto ababen gafartawa ne in an tabbatar da tauhidi wa ha, sallallahu alaihi wasallama an ikhbarihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ba su labari da Allah ya atamidu ala hadhihi bushra saboda kasda su dogara akan wannan bishara duna tahqiqin maqwatu muqtadaha ba tare da tabbatar da abinda shi tauhidin ya kunsa ba li'anna tahqiqat tauhid saboda tabbatar da tauhidi yastalzimu ijtinabul ma'asi yana lizimta wato gushe masabu li'anna al-ma'asi sadiratun Alilhawa, saboda ayyukan sabo suna samuwa ne daga son zuciya wa hadha nau'un min shirk bin son zuciya kuma wani nau'i ne na shirka wato lokacin da mutum ya bi son ransa ya aikata zina ko ya sha giya ko ya yi ƙarya ko ya yi gulma a nan wani nau'i ne na shirka ba shirka ba ce ba babba da ke fidda mai shi cikin addini tunda bai halatta abin da ya aikata ba amma ta ina abin ya zamanto shirka saboda Allah ta'ala ya ce kada ka yi she ran me shi ya ce ki? a nan sai ya saba ma Allah sai wa ransa biyayya to a nan ake fahimtar shirka ina shi mun gane ah, shi yasa ce annal ma'asi sadiratun anil hawa wa hadha nau'un min ash-shirki kala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ko kaga wanda ya riki ransa ya meshe sa abin bauta shine duk abin da ran ya zayyana masa da kyau ko babu kyau yana maransa biyayya to wannan ya mayar da ransa abin bauta wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah Allah ya shirya da mu to me munasabar mecece munasabar wannan hadisi da kuma wato tarjama da manayi da cewa kitabu tauhid shine cewa munasabatul hadisi litarjamati fadilatut tauhid shine mana ya kawo wannan hadisi dan ya nuna mana falalan tauhidi na daga cikin falalan tauhidi wa annahu mani'un min azabillah yana ba da kariya daga azabar Allah ranar gobe alkiyama Allah ta'ala ya kare na fihi masail wa fihi masail al-ula al-hikmatu fi khalq al-jinn wal-ins الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأتي بما أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت الثامنة الثامنة أن الطاغوت amun fi kulli ma'ubida min dunillahi a cikin wannan karatu da muka ɗauko daga kitabu tauhid zuwa ga wato athar ɗin ko kuma hadisin mu'az dan jabal da malam ya cike babin da shi ya ce fihi masail akwai matsaloli bi ma'ana akwai fa'idodi da ya kamata mu cira a cikin waɗannan darussa da suka gabata. al'ula fa'ida ta farko ko matsala ta farko alhikmatu fi halkil jinni wal ins mun fahimci hikima da yasa ubangiji ta'ala ya halci aljanni da mutum mecece hikima da yasa Allah ta'ala ya halci aljanni da mutum shine ai ya karantar da mu aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shine malan ya tunasar da mu anan ومن من قوله تعالى وما jinna wal insa إلا ليعبدون ban halice aljanna mutum ba sai dan su bauta mini Da haka idan mai tambaya ya tambaye ka dan mai Allah ta'ala ya halici biyan adam ce ga ce Allah ya halice su ne dan ibada Allah bai halice su dan komai ba ce dan ibada Da haka fal hikmatu hiya ibadatullah hikma ita ce bautar Allah la an yatamatta'u bil ma'akili wal masharibi wal manaki ba dan a zo a shi daɗi ta hanyar ciye-ciye da shaye-shaye da kuma yin aure ba ya sa Allah ta'ala ya halicci bayi in mun mai da waɗannan ababe da malam ya zayyana ci da sha da aure to a lokacin nan ba mu da sauran bambanci tsakaninmu da dabbobi domin dabbobi su ma suna haka suna ci suna sha suna auratayya tsakaninsu kenan akwai miza tsakaninmu da dabbobi shi yasa Allah ta'ala fifita mu a kansu ta hanyar babu hankali ina ji mu gani Allah ya mayyaza zamu da sauran dabbobi saboda Allah ta'ala ya babu hankali wannan ni'ima ce babba da Allah ta'ala ya dan adam da aljani she kaga yaro karami ya tura wato garken shanu 100 ko sama da haka ka ganshi dan shekara goma sha da ɗan sanda a wuyansa kuma yana iza su yana tafiyar da su inda yake so wannan horewa ne na ubangiji da Allah ta'ala zai ba wa'annan dabbobi irin hankalin da ya bai ɗan adam a yi ɗan adam ba zai kai labari ba to kaga akwai miza Fifi ko da ubangiji ta'ala yayi mana a kan wato sauran dabbobi don haka lokacin da muka ce za mu mayar da rayuwa shine mu ci mu sha mu more ba ruwanmu da ibada to anan dabbobi ma sun fi mu alkhairi domin banda ci da sha akwai abin da ubangiji ta'ala ya kaddari a wato a karkatar da dabbobi zuwa gare su sun amince domin Allah ya halice su ne dan adam dan dan adam dan adam ya yanka ya ci ya hau na hawa daga ciki ya more da wato wato dabbobi da ubangiji ta'ala ya hore masa don haka su dabbobin kaga sun bauta wa Allah ka sani ko baka sani ba to kai idan ka ƙi ka bauta wa Allah shi ya zama to dabba ta fi ka alkhairi shi yasa a baya mun karanta ayoyi daga cikin alkur'ani wanda ke nuna haka asaniya mas'ala ta biyu malam yace annal ibadata hiya tauhid ibada ita ce tauhid duk faɗi tashi da muke na bauta da azumi da aikin hajji da biyayya ga walidai da duk abin da ke ansa suna ibada to shine tauhidi in dai bai zamanto tauhidi ba to bai ansa suna ibada ba domin Allah ta'ala ba shi karba ba Allah baya ansa daga cikin ibada shi ne wanda ta ginu akan tauhidi ina ji mura ganewa shi yasa anan da yace yana da kyau mu fahimci annal ibadata ibada hiya tauhidu lalle ita ce tauhidi li'annal khusumata fihi saboda anan aka samu husuma anan aka samu rigima tsakanin annabawa da mabiya in dai game da tauhidin rububiyya ne abinda zaka ce malaman sufa yana fada la ilaha illallah shine babu wanda ya halitta shi Allah ai ko fir'auna ya yadda da wannan tauhidi da Abu Jahali shi ma ya yadda da wannan tauhidi duk wani arni ya yadda da cewa babu wanda ya halitta shi Allah ce sa annabawa ba su samu husuma da rigima ba tsakaninsu na mabiya in dai ta fuskar babu wanda ya halitta shi Allah ne da ashe annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yana kiran mutane zuwa ga la ilaha illallah da arnan makka fahimtansu shine babu wanda ya halitta shi Allah wallahi da ba su yi husuma da shi ba domin ai Allah ce mana wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah da ka tambaye su waye halitta sammai da kasai za su ce maka Allah ne sun san wannan wake saukar da ruwa za su ce maka Allah ne wake ke fidda tsirrai za su ce Allah ne wake kashewa wake rayawa wake ke ɗaukakawa wa ƙaskantarwa wannan gaba ɗaya sun yadda Allah ke yi suna da wannan tauhidi sa an annaba ba samu rigima da kowa ba ta wannan fuska inda aka samu rigima shine kada a bauta ba kowa shi Allah shi yasa yace da annal khusumata fihi anan aka samu rigima a tafsiri mun karanta kissoshin annabawa gaba ɗaya rigiman su su annabawan da al'ummomi su akan tabbatar da la ilaha illallah kada a bauta mu kowa shi Allah subhanahu wa ta'ala malam yace anan a innar ibadata mabniyatun ala tauhid ita ibada an gina ta ne akan tauhidi fa kullu ibadatin la tauhida fiha laysat bi ibada dukkan ibadan da babu tauhidi a cikinta ba ibada ba ba farko ibada ba za ta zama ibada ba shi in Allah ta'ala ya shar'anta akan harshen annabi abu na farko ke lokacin da za ka aiwatar da ibada ya zamanto a aniyarka kana yi ne don Allah shi kaɗai kuma ibadan ta dace da karantarwan annabin da Allah ya turo maka to kaga ba dai wannan shi ke fasara tauhidi da za ka yi abin da Allah ne shar'anta amma a niyyanka babu Allah to babu tauhidi ibada bata zama to ibada ba na Allah ya karba a'a a niyyarka akwai tauhidi shi dai annabi bai karantar da ibadan da kake yi ba ko kana yi ne bisa wani salon da ya saba ma yanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar har yanzu babu tauhidi dan haka Allah ba shi amsa ba shine malam ke bayani anan wato fa kullu ibadatin la tauhida fiha laysat bi ibada la siyama yace musamman ma anna ba'd salafi wasu daga cikin magabata fassaru qaulahu ta'ala sun fassara faɗin Allah ta'ala illa liya'budun bi ma'ana illa liwahidun ai wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ba halice aljanda mutum ba sai dan su bauta mini suka ce bauta anan ana rufin tauhidi sai dan su ɗayanta ni da ibada shi yace wa hadha mutabiqun tamaman limastanbatahu almuallif rahimahullah wannan ya dace daidai wa daida da abinda mawallafin wannan littafi wato Muhammad bin Abdul Wahhab ya kalato karkashin wato wannan nasi min cewa annal ibadata hiya tauhid ibada ita ce tauhidi fa kullu ibadatin la tubna ala tauhidi fa hiya batilatu dukkan ibadan da ba a gina ta a kan tauhidi ba lalatacciya ce qala sallallahu alaihi wasallama ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce hadisi ne kudusi ana agna ka'i ana shirk ni ne mafi wadatan abokan tarayyan da aka hada ni da su daga shirka wato lokacin da mutum ya zo yin ibada ibada da Allah ya ce a yi amma a ransa ya yi don wane ya gani dan wane ya basa to wannan wane da wane da wane su ne abokan tarayyar da aka haɗa tare da Allah to shi Allah ta'ala ce ya fi su duka wadata shi da ana agna shuraka a shirki in kana son ka fahimci ka karanta hadisin man amila amalan duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne ashiraka fihi ma iya gairi a cikin aikin shi haɗa ni da wani taraktuhu wa shirkahu Allah ce na kyale masa da shirkansa wannan da ka haɗa shi da Allah shi ne talaka Allah shi wadatacce ne to shi Allah ya kyale masa ibada shi yasa ranar gobe alkiyama lokacin da aka ba kowa lada kai kuma kayi aikin hajji kayi azumin ramadan ka ba da zakka amma dai lokacin da kake wa'annan ayyuka gaba ɗaya dan wani ne ba dan Allah ba zaka zo ka ce Allah ni ma nayi Allah ta'ala ce ce a'a izhabu ila allazina kuntum a bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza'a. ku je zuwa ga waɗanda kuka kasance kuna raya musu aikin duniya ku je ku gani za ku samu lada in sun ba ku zo ni ma zan cika muku to a wannan rana kuma ya mun sani li kulli mri'in minhum sha'anun yughnihi kowa sha'anin sa ya ishe shi babu ruwan wani da wani babu ruwan uba da ɗansa ballantana ka kula wani bare da ke nisa wa qawluhu fadin sa li anna al fihi saboda rigima a cikin tauhidi wato ta kasance aifi fi tauhidi bainar rasuli wa quraish tsakanin annabi sallallahu alaihi sallam da quraishawa shi sa lokacin da manzon Allah ya taso duka sun yarda da shi amintaccen su ne mai gaskiyan su ne sun yarda masu alƙalantar da shi cikin rigiman da ya kai ya haifar da yaƙi tsakaninsu lokacin da suka yi ginin ɗakin Ka'aba suna son su ɗauki alhajarul aswar su wato sanya shi a filinsa kowace ƙabila na son wato ta ce banta da wannan sharaf wannan matsayin da girma na a ce ita ce ta ɗauki dotsin alhajarul aswad ta mai da shi a filinsa kaɗan ya rage da ya haifar da yaƙi tsakaninsu wani mai hankalin cikinsu ya ce a'a me yasa za mu yi rigima wurin wato wurin gina ɗakin Allah yanzu mu kalli wannan kofa duk wanda ya biyo ta kanta wato ta kowannan kofa ya shigo mun yadda da hukunci da duk ya hukunta in ya ce kabila ka za ta doki shi kenan ko gaba ɗaya mu mu amince ba tare da cewa sun san wanda zai biyo ta kofan ya shigo ba dukkanin suka ce mun amince da wannan wato wannan ra'ayi da haka kowa sai ya shirya kura ba kofar ido cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala shi zamanto annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya shigo yana ɗan shekara talatin da biyar bai ma zamanto annabi ba a lokacin gaba ɗaya da suka ga manzan Allah ne da murya ɗaya suka ce ratuna bil amin mun yadda da wannan amintaccen ashe yarda dai ne a cikinsu mai gaskiya ne a cikinsu ina shi mun gane yana zuwa suka ce ga abin da ke faruwa Maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwance zani ya shimfiɗa. ya doko alhajar al-aswad ya ɗora a tsakiyar zanin ya ce kowace ƙabila ta fito da babban cikinta kowace kabila ta aiko babban cikinta gaba ɗaya sai suka tattara suka ɗaga zanin da dutsen ke tsakiya suka yi tattaki har ya zuwa inda ɗakin ka'aba yake shi Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki dutsen da hannayensa masu tsarki ya ashe a mazauninsa da wannan sai ya kashe wutar rigimar da ke ƙoƙarin tashi tsakaninsu to lokacin da sun abinci da shi yaushe suka fara rigima da shi lokacin da ya ce ƙolo la'ilaha illallahu illallah tufliya ku ce la'ilaha illallahu za ku samu rabu lokacin da suka fara rigima da manzan Allah ke nan sallallahu alaihi wasu. to da a ce waɗannan mutane sun fahimci irin abinda mushrikan musulmi yau suka fahimta cewa la ilaha illallah shine la khaliqa illallah wallahi da sun amince da shi da ba samu rigima da husuma ba amma sun san cewa yadda da la ilaha illallah yana nuna cewa babu lata babu uzza babu manata babu hubal babu sauran gumaka sai dai a rika Allah shi kade, jalla ala to shine malam ke cewa ah, أي في التوحيد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش فقريش يعبدون Allah. su ƙuraishawa ai suna bauta ma Allah a su. me bautan Allah ya tofun ya tofuna lahu suka yi tawafi kewayen ɗakin Ka'aba suna aikin hajji irin na jahiliya wato daga cikin shari'ar da suka gada da Annabi Ibrahim ya bar ma wato al'umma bayan al'umma wa yusalluna suka yi sallah walakin ala gairi ikhlas shi ne da iba wato da sallar da aikin hajjin da suke gaba ɗaya babu ikhlasi a ciki walwace shar'i kuma ba kan fuskan da shari'a ta shar'anta ba saboda suka yi tawafi tsilara ƙuraishi sukan ce a sauran larabawa idan sun zo tawafi ko dai su ƙuraishawa su ara musu wato tufafin da za su sa ko saya daga gare su saboda su ke da tsarki sauran laraba basu da tsarkin da za su da suturansu su kewaye ɗakin ka'aba da shi shi dai suturan da su shawa suka sa don haka yasa dole wasu tsilara suke tawafi kewayen ɗakin ka'aba wato da suna wato ibada <clears throat> don haka wannan ibadan da babu ikhlasi a cikin malin ya ce fahiyya kal'adami ibadan kaman wato babu ita ce li adamil ityani tauhid saboda kasa zuwa da tauhidi a cikinta qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi me ya hana wato Allah ta'ala ya karba musu ciyarwa da suke yi ai babu abin da ya hana Allah ya karba musu ciyarwa da suke yi she dai kawai annahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafurce wa Allah da manzansa kaga rashin tauhidi yasa Allah bai karba musu ayyukan da'a da suka kasance suna yi ba wa qawluhu fi thalitha fadin sa a mas'ala ta uku cewa anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha wanda duk bai zo da tauhidi ba bai bauta wa Allah ba fa fihi ma'ana qawlihi a ciki akwai ma'anar fadin Allah ta'ala wala antum abiduna ma a'budu ko ba masu bauta ma abinda ni nike bauta bane ba to shine malam yace lastum abidina ibadati ai ba kwa bauta ma irin ba ka bauta irin bautan da nike yi wato bautan da manzon Allah yake daban irin wadda arna suke yi daban li'anna ibadatakum mabniyatun ala shirki saboda ibadan ku ta ginu ne akan shirka falaysat bi ibadati bi ibadatin lillahi ta'ala ba ibada bace ba da ake ma Allah ta'ala arrabi'a mas'ala ta hudu malam yace al-hikmatu fi irsalin rusul mun fahimci hikima da ta sa ubangiji ta'ala aiko da manzannai akhadha rahimahullahu min a malam ya cire wannan mas'ala ce a ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wala ba ba'athna fi kulli ummatin rasulan a i'budu Allah wajtanibu fal hikmatu hikma hiya ita ce ad-da'watu ila ibadatillahi wahdahu kira zuwa ga wa Allah shi kade washtina bi ibadati tagut da kuma gushe mu bauta ma tagutu akan wannan annabawa gaba ɗaya suka hadu tun daga annabi nuhu wanda ya fara kira zuwa ga tauhidi zuwa ga na ƙarshensu su annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu su sun kira ne zuwa ga tauhidi Allah ya ce wa annabi Musa fastami' lima yuha annahu wato innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'abudini wa aqimi salata da zikiri babu abin bauta bisa ga cancanta she ni Allah dan haka ka bauta min ni kade kuma ka tsayar da sallah dan na alhamisa mas'ala ta biyar malan yace annar risalata ammat kullu umma akwai alamar wani a'a annar risalata ammat kulla umma wato risalar wato risalar manzon Allah sallallahu alaihi ko risalar Allah subhanahu ta'ala ta mamaye dukkanin al'ummomi al'ummomi gaba ɗaya ubangiji ta'ala tura musu manzannai a hadaha min qawlihi malan ya cire wannan wato fahimta ne karkashin fadin Allah ta'ala wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa cikin kowace al'umma mun aike mata da manzo as-sadisa mas'ala ta shida fadin sa anna dinal anbiya'i wahidun addinin annabawa guda ɗaya ne babu addinan sama addinin sama guda ɗaya ce wato guda ɗaya ne shine addinin musulunci akai annabi nuhu ya kira akai annabi adam ya rayu annabawa gaba ɗaya sun rayu ne suna musulmi kuma sun yi kira ne zuwa ga musulunci don haka anna dinal anbiya'i wahidun ya akhadha min qawlihi ta'ala ya cire wannan fahimta ne karkashin faɗin Allah ta'ala, wala laqad ba'athna fi kulle ummatin rasulan me suka zo su ce a abudullaha waji ta yace wa misluhu qawluhu ta'ala, misalinsa kuma faɗin Allah ta'ala wa arsalna min qablika min rasulin, ba mu aiko da wani manzo ba kafinka illa nuhi ilaihi she da muka yi wahayi zuwa gare sa cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun babu abin bauta bisa ga cancanta she ni Allah dan haka ku bauta min ni kadi wa hadha la yunafi qawluhu ta'ala kasancewan addinin annabawa guda ɗaya ne shine addinin musulunci baya kore fadin Allah ta'ala li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku ko annabawa ko kuma ko al'ummomi mun sanya musu shari'atan wato shari'a wa minhaja da kuma tsarin bi wato su annabawa sun dace a addini ɗaya amma a nau'ukan ibada kowane annabi salon ibadansa ya bambanta zuwa ga wani annabi ya ce li'anna shir'ata al'amaliyata tahtarifu bi ihtilafil umami wal amakini wal azmina saboda shari'an da aka shar'anta na aiki yakan saba wato da sassabawan al'ummomi da kuma wurare da kuma zamunna wa amma asuluddini amma asalin addinin fawahid addini dai guda ɗaya ne mala ya ce Allah ce shara'a lakum min addini an shar'anta Allah ya shar'anta muku na addini ma wasa bihi nuhan nuhan abin da ya wasiya da shi zuwa ga annabi nuhu wallazi auhayna ilai da abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka kai annabi Muhammad wa ma wasaina bihi Ibrahim da abinda muka yi wasici da shi zuwa ga annabi Ibrahim wa Musa wa Isa da annabi Musa da annabi Isa me aka yi musu wasiya me aka yi wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine an aqimud dina ku tsayar da addini wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba a cikin sa asabi a mas'ala ta bakwai almasalatul kabira babban mas'ala mas'ala gagarima ita ce anna ibadatan lahi lalle bautar Allah la sulu illa bil kufri bit taghut ba ta samuwa shi an hada da kafurce ma taghutu wa daliluhu qawluhu ta'ala wajtanibu taghut ko nisanci taghutu faman abada Allah wa lam yakfur bit wanda ya bauta wa Allah bai kafurce ma tagutu ba falaisa bi muwahhidin ba mai tauhidi bane ba ولهذا جعل المؤلف رحمه الله dan haka ne wato mawallafin littafi Allah ya shi kansa ja'ala ya sanya hadhihi almas'alata wannan mas'ala ta zamanto kabira mas'ala ce babba li anna kathiran min almuslimina jahilaha saboda yawa daga cikin musulmi sun jahilce ta fi zamanihi a sa shi malam wa fi zamanin al'an haka a zamanin mu yanzu zaka ga mutum ana sallah da shi amma yana da wasu ababen da ya ya yake komawa zuwa gare su ko laya ko yana da wani gunki a gidansa ko yana da wanda ya dogara gare sa in musiba ta hau a kansa yana da wani mutumin da shi yaye masa wannan musiba ko yana sallah gashi yana sallah amma bai kore taguci ba shi yasa malai ya mayar da wannan matsala babba ce dan ba kowa ya fahimce ta ba shi yasa lokacin da kake kira zuwa ga waɗannan wato barin waɗannan ababe shi a doke ka wato abokin gaba za a yi husuma da kai irin yadda aka yi husuma da wato magabata tambihun mala yace akwai wato falkarwa anan shine la yajuzu itlaƙun shirki aw al-kufri aw al la'ani, ala man fa'ala shay'an min zalika lalle baya halatta mutum ka saki kalma wato ta shirka ko kafurci ko la'anta a kan wanda ya aikata wani abu daga cikin ayyukan shirka ko kafurci Li'annal hukuma hukuma zalika fi hazihi wa Gairiha, saboda hukunci da wannan a cikin wannan mas'ala ko waninta lahu asbabun wa lahu mawani suna da sabubba irin yadda suna da wato ababen hani fala Kulu ba za mu ce ba liman akalar riba mal'un ga duk wanda ya ci riba mu ce masa la'ananne ne ba za mu ce masa haka ba لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه saboda la'alla za a samu wani abin da shi hana saukan la'ana a kansa kal jahali masalan misali ya jahilci masala bai san cewa riba haramun bane ba sai ya ci kaga ba za ka ce masa la'ananne ba ko da yake akwai hadisin da la'ana Allahu akilan riba ba kawai kaga mutum ya ci riba ga cewa ne la'ananne ne ba me yasa kace la'ananne ne saboda ya ci riba a shari'a bata baka wannan dama ba amma babu laifi ka ce duk mai cin riba la'ananne ne ina ji mun gane amma ka nassanta mutum wato wato da sa ko da sunansa kace wane la'ananne ne wannan bai dace ba cikin addini da annahu qad yujadu mani'un yamna'u min hululil la'anati alayhi kal jahli masalan aw shubha ko kuma shubha je yana kallon halal ne ashe haramun wa ma ashbaha zalika wa kaza ashirku malai shi haka zalika shirka la nutliquhu ala man fa'ala shirkan ba za mu saki kalmar mushriki akan wanda ya shirka ba faqad takunu hujjatu ma qamat alaihi la alla hujja bata tsaya akan sa ba bai san cewa aikin da yake yi shirka ne ba bi sababi tafdaitu ulama'ihim saboda sakacin malumansa wa kaza naqulu haka za mu ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya azumi ci ramadan da imani da ihtisabi za a masa gafaran abin da ya gabata na zunubinsa ba za mu kalli wani mutum ba da sunansa An kai wani an maka gafaran zunubanka saboda kai azumi ramadan a ba za mu ce haka ba amma za mu bar kalman a sake wanda ya azumci ramadan da imani da ihtisabi za a masa gafaran zunubansa da suka gabata to she zama to in sharuɗa sun cika kuma an samu korewan mawani ababen da ke lalata azumin na zahiri da na boye a to wannan Allah ta'ala ya san abin da ke boye cikin sabbuban da ke ce hana azumin sai samu karkuwa, mu ba za mu sani ba shi yasa ba za a yi itilaki ba wato abin da malam ke so ya fitar mana da shi cikin waɗannan maganganu da yake shine akwai malamai masu zafi waɗanda ba su da fiqhu a tauhidi kawai shega mutum ya aikata cewa ne mushriki ne kai wane arne ne wannan kuskure a aiki kaza shirka ne daban aiki kaza kafurci ne daban amma wane da yake kaza mushriki ne baka da wannan dama baka da daman ta wani ko ka mushirkantar da shi she in kana da nassin qur'ani ko hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda mutum she iya yin wani aikin da zahirin sa kafurci ne amma wurin Allah subhanahu wataala yana da usiri hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah manzo alaihi salatu wassalam ya bada labarin wani bawan Allah daga cikin waɗanda suka gabata yayi kansa aika aika yayi laifi shi kansa ya san yayi laifi bai yi alkhairi ba ko guda she shi ya zo mutuwa she tara 'ya'yansa. ya ce me matsayina a gurin ku suka ce kai wato uba ne mafi alkhairin uba da muka tafi gani ce to shi kenan ku ɗauki alkawari in ya mutu ku ƙone gawansa da gaskiya su ƙone gawansa ya so su yi da tokansa gida biyu su shira ranar da iska ke kaɗawa rabin tokan su shefa ma ruwa rafin tokan kuma su bar iska ya shekar da shi me yasa ya ce wallahi yana da wani aika aika wato ga da yi Allah wanda yake ba daidai ba shi ce la in kadara alayya in Allah ya samu iko a kansa kaga wannan magana ai kafirci wato ya shirya wannan dabara saboda ya kubuce makamun Allah subhanahu wataala har yana cewa in Allah ya samu iko a kansa kina Allah ba shi da iko a kansa ne yana da iko a kansa Allah shi masa azaba dan haka da yi wuce yaran shi suka aiwatar da wasiyya suka yi abin da mahaifinsu ya ce suna gamawa shi Allah ya ce ma ruwa tattaro naki iska ke ma tattaro she kafin ka ce komai ga mutum ya tsayi gaban Allah subhanahu wataala shi Allah ce kai ma hamalaka ala ma sanata me yasa ka aikata abin da ka aikata kasa akai abin da akai she ce ka ya rabb Allahu akbar tsoronka ne shi ya ubangiji shi Allah ta'ala ya ce ba zan haɗa maka tsoro biyu ba shi na maka gafara kaga ga kafurci ya kawo amma da yake yana da uzuri shi Allah ta'ala ya fi masa da haka daga cikin bayi da yawa ne waɗanda suke aikin kafurci amma suna da uzuri a gurin Allah to amma in an karantar da shi an fahimtar da shi ya dage kan shirka wannan ya zo mushriki bayan da ka Allah ya ganar da mu shi yasa malam ya ambaci wannan mas'ala da cewa mas'ala ce babba asamina mas'ala ta takwas anna ta amun fi kulli ma da min ghairillah lafazin tagutu ya game duk abin da aka bauta ma ba Allah ba fa kullu ma da min dunillahi fa huwa tagut duk abin da aka bauta ma ba Allah ba to wannan abin an mai da shi tagutu in ya amince da ibadan shi tagutu ne in bai amince da ibadan ba to waɗanda ke bauta masa su ne ke kokarin mai da shi tagutu amma shi din ba tsagutu bane ba saboda haka waɗanda suka bauta wa mala'iku kaga mala'iku ba tsagutai bane ba akwai waɗanda sun bauta wa annabawa annabawa ba tsagutai bane ba malam yace wa qad arrafa ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim ya wato yayi bayanin tsagutu da cewa bi annahu kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu shine do abinda bawa ya ketare masa iyaka min ma'budin wato na kowane abin bauta aw matbu'in ko wani abin bi aw muta'in ko wanda ake ma biyayya? aka yi masa da'a irin da'an da ake ma Allah ko aka masa biyayya irin wanda ake ma Allah ko aka bauta masa dama Allah ka dake bauta ma to wannan abin an mai da shi fagutu fal ma'budu kasanam abin bauta ma ne ce kaman gunki wal matbu'u wanda ake ake bi kal alim kaman malami wal muta kal amir wanda ake ma biyayya. kaman wato shugaba daga cikin shugabanni abinda muka faɗa ya dace da daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ubangiji ta'ala ya mana gafara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk